Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkan ku da kasancewa da Malam Latibi. Insha Allah bidiyon mu ne za mu ku jawabi ne akan yadda za ku soma mining na wani sabon token mai suna block. Kamar yadda kuke gani wannan token token ne mai kyau domin sun yi tsare-tsare kamar yadda kuke gani nan gashi block miner miners ɗinsu ne kala daban-daban wanda a nan gaba za su ba da dama a riƙa yin mining abin da ya shafi kamar bitcoin mun gani da abin da ya shafi ethereum shi nan mun gani cloud block ethereum ka rika yin mining na ethereum ne in ka tashi biya za su iya cewa ka biya da me da block din da kai mining za ka siya kamar nan miner ce ma'ana abin da zai rika maka mining na ethereum ne ko kuma na bitcoin to shine za biya da me block domin ka rika yin mining din wannan bitcoin din ya zama kenan mining machine kamar da kuke gani gashi a rubuce za ka iya mining din bitcoin za ka iya mining ɗin ethereum za ka iya mining ɗin kuma shi kanshi block ɗin ma'ana za ka siya da block domin me ka ci gaba da mining block wanda wancan wanda kake mining normal nan kuma wani mining machine ya ci gaba da ya maka mining na wannan block ɗin tabbas wannan inda sun aiwatar da shi a token ɗin zai yi daraja sosai kamar yadda kuke gani bacin nan yanzu bari mu koma baya kaɗan ku gani kamar yadda kuke gani nan shine bangaren block miner din da muka shiga bari mu shiga kuma nan ku gani block shopping nan ga game ga block name services abubuwa ne daban-daban wanda me suke da kudirin aiwatarwa in a project din nasu yakan kama ga block exchange nan ga block wallet ga block NFT ga block chat ga block AI ga wasu abubuwa ma kun ga kwata-kwata ma ba ma su soma da su ba yanzu bari mu shiga kamar shi wannan block a shopping ko ga shi ma kudirce-kudircen su da suke da shi akan shi wannan blog din wanda duk za a rika amfani da shi wannan tukan din da ake manyan na blog domin a aiwatar da wannan nan kamar da kuke gani shopping ne wanda za ka rika yi mai za rika amfani da blog domin ka yi wannan siyayya a wannan feji yau ne shi ne zan kula farko wannan channel tamu muna fata za ku danna wani subscribe domin kuka samun updates ma'ana sabbin a ah, videos da muka daura akan lokaci ko kuma sabbin bayanai akan lokaci gashi nan sai mun ɗan jira ya bude sannan za a je muku link a na telegram wanda za ku yi join in ku yi join a yanne za ku ga shi wannan link da za ku je ku soma za ku register da shi domin ku soma mani in ku register da shi za ku iya soma mani a net a kan website ɗinsu ko kuma ku yi downloading na shi application ɗin domin da kamar mai ba lalle bane a same shi a play store ba ma na tunanin haka saboda haka za ku yi rijista da link wanda zan ajiye muku na telegram wanda idan kuka yi telegram din za ku ga shi wannan link din da za ku yi click akan shi domin ku yi rijista akwai dan matsalar network ne kaɗan wai mu dan yi refreshing mu ko zai bude in ba zai buɗe ba sai mu koma mu ci gaba da yin bayanin abin da ya kamata yawa da kamar yadda kuke gani alhamdulillah gashi ya buɗe kamar yadda kuke gani nan kasuwa ce wacce za a rika siye da siyarwa ah, da shi wannan coins din da muke manin mai suna block kamar yadda kuke gani a yanda suke nuna gashi nan gashi wanda alama kuna gani a computer ce ga farashinta abinda za su iya sayar da shi ita 3.h block nan gashi nan ko magani ne ko menene dai nan ga wasu sifiku su ma 0.1 block kun gani za a sayar da shi nan kun ga me waya ce gata nan wanda kuke gani a waya ce kun ganta gata nan 0.2 ah, block za a sayar ita ok kamar da kuke gani ga riga kun gani 0.05 block nan ma kun ga computer ce gata nan a ah, 1.8 block za a sayar ita nan kun ga mota ce wacce ne za a bada mai block kwaya 200 domin a baku wannan mota nan agogo ne mai tsada shi ma za a bada block 8.85 nan ma kun ga wata mota ce wanda za a bada block saba'in da hudu da kwabo a digo ashirin da takwas nan ma ga shi mun ga waya ce ga shi nan har da apple iphone 15 pro max mun gani za a da block biyu duk ga shi na yanda suka tsara abubuwan amma wannan bai riga ya soma aiki ba su ne wanda me suke so su cimma in project ɗin ya karɓu suka kafa abubuwan da suke so su kafa saboda haka gaskiya ana sare wannan coins din zai yi daraja sosai domin hatta yanda ake mayan ɗin shi ma za ku ga ɗan kaɗan kaɗan ake samu to kamar da kuke gani nan shine home bari mu dawo nan shine home in kun yi rijista nan zai nuna muku saboda haka sai ku yi click nan control address ne na wannan shi token din kamar da kuke gani wannan na block ne wannan kuma na NFT ne na saboda haka sai ku danna wannan cross din da kun danna to nan shine fuskar a shi ma inda ake yin wannan mining kuma gashi abinda na samu gashi nan kimanin me kun ga kun ga abinda na samu gashi nan kun gan shi ok na so in nuna muku hakikanin yanda abin yake wannan shine point ɗin da na samu kun ga na samu kimanin me 1.944 block shine abin da na samu to wannan shine fawa na mayan ɗin gashi nan to yanzu yanda ake wannan mayan ɗin shi ne, idan ka shigo nan kun ga shi wannan kamar mai mai haƙa ne wanda zai rika haƙo muku wannan bulok ɗin ne shi ne kamar matsayin mashin ɗin naku kenan ga diga nan a hannun shi kamar yadda kuke gani to idan kuka tashi ba shi za ku taɓa ba ba ruwanku da shi a wannan wajen ku gani okay na so in taɓa abin ne domin ya zane yana ta kamata kun ga nan gashi wannan inda na kewaye to nan ne za ku taba domin ku soma mani ne yanzu bari in taba ku gani gashi zan taɓa shi kamar haka gashi nan ya soma sace kamar kuke gani to gashi za ku ga yanzu saura sai yanda awa 24 za a ƙara taɓawa ma'ana duk bayan 24 hours ake zuwa a taɓa kun ga shi ma wannan dan aljanin gashi na ya soma motsi yana kai hannu yana kai diga ya rike hannun shi ma'ana yana yin haƙa kenan manin ya soma to wannan shine yanda ake manin kuma kamar yadda kuke gani wannan kusan shine mayan ɗina na rana ta uku kenan ko kuma rana ta huɗu in ban manta ba to kun ga har yanzu ko ƙwaya biyu ban samu ba kun ga kaɗan kaɗan kenan suke bada shi wannan mayan ɗin a duk bayan awa ashirin da hudu wanda kuma kasantuwar abubuwan da suka ɗaura a kan shi wanda suke da ƙudurin yi insha Allah ana sa rai zai yi daraja saboda haka kowa ya kokari ya rijista domin shi ma ya kokari ya tara zan aje muku link na whatsapp group wanda za ku je ku yi joinin a nan za ku ga shi wannan link ɗin wanda za ku shiga domin ku yi rijista ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum